This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalima si Garba zai shigo mana da shirin sana amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama sauran labaran duniya daga bakin Sarfila Hashim Gumel. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ta amince ta ɗage wasu takunkumai da ta ƙaƙaba wa ƙasashen Nijar, Mali da Burkina Faso da kuma Gini. An gabatar da ƙudurin ne yayin wani taron ƙungiyar na musamman kan zaman lafiya da siyasa da kuma yanayin tsaro a yankin ƙasashen ECOWAS a yau Asabar a Abuja. Sai dai ƙungiyar ƙasashen yankin ta ce takunkumin siyasar a ƙabawa Nijar zai ci gaba da kasancewa amma ta ɗage wasu takunkumai na hada-hadar kuɗaɗe da na tattalin arziki da aka kakaba wa gini da wasu takunkumai da aka kakaba wa ƙasar mali waɗannan ƙasashe sun fuskanci fushin ƙungiyar ecowas bayan da sojoji suka hambar da gwamnatocin fararen hula a ƙasashen inda ta kakaba musu takunkumi kan kare tattalin arziki da siyasa Ministan harkokin wajen Najeriya, ambasada Yusuf Tugga ya yi wa wakilin Umar Faru Musa ƙarin bayani kan wannan janye takunkumi da aka yi. Eto eh, alhamdulillahi a takunkumai da aka cire su ne na farko dai bude boda domin a ci gaba da walwala da cinikayya tsakanin mutanen Najeriya da Nijar da kuma sauran ƙasashe na Afirka ta yamma. na biyu akwai zancen lantarki da za a mayar wutar lantarki saboda tausayawa da ake yi wa a talakan Nijar da al'umman ƙasar Nijar da sauran ƙasashe fama da wannan matsala na rashin wuta. Banda haka kuma akwai zancen azumi da ya karato shi shugaba Bola ana Tinubu ya nuna tausayi da talaka wanda zai azumi kuma dama kusan duniya baki ɗaya ma ana fama da taɓarɓarewar tattalin arziki balle kuma a zo a ƙara da wannan takunkumi saboda haka shi sa aka shirya wannan abubuwa. To ina sauran takunkuman kuma na tattalin arziki kamar magana kuɗaɗensu da waɗansu abubuwa suke ganin na takurawa ne tsakanin ƙasa da ƙasa. Su ma duk an buɗe dama kusan abin da yake kasancewa shine akwai gudunmawa ma da akan bayar wani lokaci saboda rashin fahimta ba a su shiga wannan kasashe amma ba wai an daina ba da gudunmawa ba amma dai duk wata abubuwa kuma fatan mu shine Allah zai ganar da su su fahimci cewa fita daga kungiyar ECOWAS kusan zai kawo matsaloli da wahalhalu wa talaka fiye da ma na takunkuma. A ɗaya ɓangaren kuma matakin ɗagewa ƙasashen Mali da Nijar da Burkina Faso da kuma gina takunkumin da ƙungiyar ECOWAS ko CDAO ta sanar a ƙarshen taron shugabannin ƙasashen yammacin Afirka da yawa kana yau a Abuja ya saka farin ciki a zuciyoyin jama'ar jamhuriyar Nijar. Sakamakon yadda abin ke kawo ƙarshen yanayin kuncin rayuwar da aka shiga watanni kusan bakwai sanadiyar rufe iyakoki da takaita zirga-zirga harkokin kasuwanci da tsinke wutar lantarki ko da yake wasu na ganin matakin ya zo ne a makare kasancewar tunan mali da burkina faso da nijar sun sanar da ficewa daga kungiyar ta ecowas da mayar da hankalinsu kan kungiyarsu ta aes a ɗaya gefe kuwa wasu 'yan ƙasar ta nijar sun buƙaci ajiye zuwa mataki na gaba ma'ana a gaggauta sallaman haɓaɓɓaren shugaban ƙasa muhammad bazum da mai ɗakinsa sannan lokaci ya yi da ya kamata hukumar mulkin sojan nijar su fitar da jadawalin ayyukan gwamnati rikon kwariya don baiwa 'yan siyasa damar fara shirye-shiryen zaben dimokuraɗiyya. wakilin musulman barma na jamhuriyar nijar ya jiyo ra'ayoyin wasu 'yan nijar game da ɗauke musu wani takunkumi da aka yi sunana asuman ibrahim mazamnin yamai muna ma allah godiya da allah ya sa an ka cire wanga takunkumi Allah tabbatar da alheri kuma kuma muna roƙon Allah shi kama da kwanciyar hankali da zama lafiya tsakanin ƙasashen mu Nijar da Najeriya duka tun da Nijar da Najeriya duk gudana tun fil azalba ma tun yanzu ba Allah da ya tabbatar da alheri dan sanadiyar an sa takunkumin ga kaya ba su shigowa ba su ta kaya ba su shigowa ba su ta kenan akwai matsala talaka gaskiya ya shi jiki kwarai an ji jiki ba Nijar ba Najeriya ba wannan hata da Allah ya sa wanga abaran kai zama alheri gare mu duka eh, ni ne malam Umar Sulai eh, shugaban eh, kungiyar farar hula da ake ce ma FCR to lalle wannan mataki da sun ka dauka ya nuna halin dattako na wannan shugabanni na wato wannan kungiya ta ecowas da suka nura da kan cewa da waɗannan matakai da aka ɗauka matakai ne waɗanda suka sa ƙaimi matsala ga talaka musamman na waɗannan ƙasashe wanda yake su shugabanni suna can sama koli ba su san abin da ake ba don haka eh, yau muna cikin farin ciki wannan alama ce da ke nuna ita kanta wannan ecowas wato kungiya ce wadda tana son zama lafiya afirka gaba ɗaya da afirka ta yamma abinda 'yan ƙasa ke jira shine ya kamata wato shi wannan shugaban ƙasa muhammadu bazum shi da matar shi a sako su sunana ibrahim umaru jamilu to wallahi mataki mun shi daɗi da aka ce an ɗage shi fiye da wata shidda yau mutane na cikin wani kunci na rayuwa duk da dai alhamdulillah mutane sun ana ci gaba da rike kai da mutunci. kuma abubuwa suna ta kokarin su gyaru lokaci-lokaci labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma bari mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA. Jama'a muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna jihar Agadez ta ƙasar Nijar, kuma abokin aiki na Hamid Mahmud. yana tattaunawa da baƙinsa kan soke dokar haramta safarar baƙin haure. Hamid zai ci gaba daga inda muka tsaya. Idan muka dawo wurinka Emud Isuf, akwai wani karin bayani da za ka yi game da yadda al'umma suka fara dawowa a jihar Agadez bayan soke wannan dokar. Bon, na farko tun da aka soke dokar nan idan kun lura shi cuwacuwan nan ta tashi, baki sun fara shigowa, mai mhm. muna iya cewa sai zuwa gaba ma za mu samu kan labari ya isa ga kowa da kowa. Mhm. Mhm. To waɗansu rabansu da Nijar an hana wannan doka ta hana me hmm. yanzu da doka aka soke ta da sun ji labari mu shirya tarbansu nan gaba za su hmm. zo sosai hmm. abin da muke nema ga gwamnati da ma'ikonta na nan cikin birnin agadis a sa sari saboda kun san waɗanda suka soki wannan zirga-zirgar nan mhm. shi zancen mutanen da suke mutuwa a sahara sai ka ga shofer ya doki mutane bai yi tanadin isasshen ruwa ba mhm. ko bai yi tanadin lafiyan mota shi ba ya mhm. je ga sahara ya zub da su ya dawo to yanzu tsarin da ya kamata a sa su bakin nan da suke shigowa a san su wane ne kenan a karfafa control bincike kenan kuma a san ina ne tashar da ake doka su kenan duk fitar da za su yi kuma a san da ita shofar kin da ya doke su a san wane ne kuma a tabbatar da lalle ya kai su inda ya kamata ya kai su mhm. saboda bai kamata ba mu yi amfani da wannan muna hallaka rayukan eh, dan adam kenan babban kiranmu mhm. shine yanzu a sa sari mhm. tunda allah ya sa duk waɗanda aka kama buskan dokan nan an sako su kuma za su koma aikinsu yadda ya kamata kenan za su ya kamata da su da gwamnati su hada kai su fuddo tsarin da shi bakon haure in aka doke shi daga inda yake har a kai shi inda yake fata zuwa cikin koshin lahiya ba tare da an takura mushi ba tare da an ci hakkin shi ba mm. kaga fatan da gare mu zuwa ga su masu wannan sana'a da su hukumomin namu yawa mala abdurrahman biyanu mi za ka kara dangane da wani eh, bayanin da nike so in yi bisa ga abin da aboki na ya mm. hudu eh, musa don kai shine na cewa waɗanda duka abun ya shahe su a can mm. baya muna da mutane da yawa waɗanda muka gani waɗanda muka sani mm. kuma wasu mahaurin tayya arzikinsu kenan tun da aka kama sun nan don aka kai su aka rihe wasu ba su kara ganin sahar sai da suka yi shekarar nan takwas wasu biyar wasu kuma ta yi da abun da ta yi wannan kasance ta da duk abun da suka tana dama na suka mallaka kenan suka mallaka kenan ya kamata in ga mutane a yanzu fito ga da ya kamata a ce gwamnati yadda ya kama su mun san da justice king wadda zai tana da akwai sunayen su suna nan kenan mutanen nan ya kamata a musu gwagwarmaya eh, su ma a fuddo musu wani hakki wanda vraiment za a tallafa musu kuma su kara ci gaba da harkokin su wanda kuma abu ya ritsa da kayan su motocin su da su wane ne da ake zuwa da zawo da su akwai su da dama wanda sun samu wannan su ma muna fatar da cikin dan lokaci kaɗan za a samu vraiment a tallafa musu a maido musu da motocin nasu don su samu su daidaita kuma a daɗa koma bisa aikin da aka saba. Malam Bilal a furnunu an samu rasa rayuka da dama a kokarin da kuke yi na tsallakawa da bakin haure cikin Sahara. Shin akwai wani tsari da kuka kawo a yanzu bayan soke wannan dokar? yanzu eh, da yake kasan vidal a farnona so ne ke wata ran ka fidda rana ka shiga kasuwa kowace kasuwa mm-hmm. ka ga yadda ake rayuwa da bido ma mm-hmm. da salama. ma mm-hmm. fanke ma igiyoyi ma na dirme mutane da na kayan mutane da itacen da ke hawa bisa gari su a tahi kenan Allah ne ya kawo wannan budi karfa a ce wani abu ya kawo shi Allah ya dibi abin abinda ta shiga na kunci da dadewa to da yake Allah ya bude wannan mota bangaren namu mhm. in kana kana na ko wani kana da motar da ba ta kai mutane da ba a baka ba sashen mhm. saboda a san al'umma ce aka baka kuma alkawali aka dauka na a shirya kasa mhm. kenan kasa ba a shirya ta cikin dadi sai an yi wuya to wuya an sha ta yanzu shirya kasa muka zo wanda za su wa. ma'aikanta na yanzu ba kamar wa'ancin namu ba suna kallo baya suna kallon gaba mhm. mu ido na gaba kawai garin bamu na da baya mhm. to abinda muke so mhm. ra'ayin mu mu in shi za a badawa a kula da yake an san masai na president association ta mudriya wadda take kula hakkin dan adam daga nan harin da nishar ta kare saboda hakkin dan adam kawai na zama president to ra'ayin mu mu wanga zama Allah ya mana albarka kuma Allah ya bamu alherin shi kuma Allah ya saka da alheri Niger An tana wani rami Allah ya fiddo mhm. kuma addu'a take fiddo ta da ta fito ma mhm. ta fito ma Nijar yanzu ka gabin da ake yi a tahi mhm. duniya ta gamu da nan ka tahi durku sai kayi nawa zaka ga mota guda to yanzu motoci a game kawai saboda an wal an shiga walwala eh, wanda aka kama akwai diyan mu ciki mm. akwai shikokin mu ciki mm. yanzu haka motocin su suna can gidan kaso a saye mm. yanzu haka wanga zama akwai mota guda tana justice to wannan so muke yadda yaro ya fadi yanzu kenan wangamtan suka fito a ba su yadda za su ci da su wanda suka shawuya bayan su mm-hmm. bayan nan an shawuya wuya kwarai sai dai Allah ya muna jimri mm-hmm. to wannan wuyar da muke so so muke Allah da ikon shi ya kawo muna yadda za a muna sakamako mhm. kenan wanga an kama shi ya fito to wagga mota inda gara a gara mishi mhm. inda wani hanya a mishi wanda zai fidda talaka wanda ya bari cikin kunci kunci baya zauwa ma wurin mu alhamdulillah mhm. amma dai saboda mi saboda zuciyar mu take da kyau to da ikon Allah wanga abin da aka yi Allah ya samu ci amfani shi Allah ya samu ci gashe shi Allah ya sa wanda aka ma gurbi gurbi nan a cika shi da alheri wanda za su fidda mu cikin masala Allah ya kama musu mu ba mu bambanta wani da wani ba amma mun so Nijar ta zama Nijar ta aka ce ta wace ta kowa ta kowa ba ta Nijar ta mutum biyu ko uku a'a ba ta su bace Nijar baya tana da yawa to wannan baya aka sin aka san kai aka ce ai aiki da kowa ba mu barin kafu makafo ba mu barin gurgu ba mu barin kowa muna so ya shiga cikin tahiya to tiya ba a shiga ta sai da shawara sai yaya kuka ce yaya mai kyau ya wanda bai da ce wannan haye take ta bi wannan ni na shi dadin da aka ce gwamnati kanta tana ba da shawara ga talakawa mhm. kenan ciwon da suke can hade amma yau shi za a yi yanzu kowa ya fadi ciwon da ke wurin shi ni a ishe ni yanzu wata rana kai yawo kaga yadda aka rayu a kasuwoyi ma kaga bido ya kai dubu duk gobe babu ko guda an sai su mai su ko ya samu abinci kenan sauran wannan igiya ga ta nan ta darme kaya ga min abubuwa buhuna ana dauka waya waya waya to wannan abu shine alherin gari a gadis dama in kan nemi wani mutum da ya iya magana ce mu ne a gadis kamar kana nan in zo wajen ka ce gadis na yiwu. Mhm. to kasa ce da Allah ya mata albarka wadda ba ta kulguwa mhm. to a rike wannan albarka don Allah ya karfafa ta kan mu fidda albarka cikin sun a gadis wannan da kake gani in sun kana bariyar sai ka ga wallahi mota takwas tara mota ne rataye maka zo garin gaba ba ka san da shi ka shiga ba mhm. wannan abu mamaki ne kawai to mu mu kama da niyya guda Allah ya taimaka kuma Allah bin da ya so shi ne zashi mu yi jimri mm. cewa ake yunwa kaza kaza babu yunwa ba mu ganin ta har abadan ma mm. saboda zuciyar mu ta yunwa bace mm. Allah ne da ikon shi yake tallabe da mu da niyoyin mu da niyyar ka ake bi in ka dogara da mutum Allah ya barka da shi kuma ku hallaka mhm. to mu dogara ga Allah wanda suke gaban mu Allah dai ya kama musu yawa malam Musa Bashir akwai abin da zaka ce game da batun takin hakkin bil'adama a kokarin tsallaka da bakin haure naji wanda suka riga magana biskan wannan eh, labarin sun ce ya kamata sa tsari mhm. yawa tsari ya kamata sa yanzu kuma gwamnati mhm. ita ya kamata ta kam ta sake ta sa tsari tsari ne na tsaro kamar yadda muka ci hanya ce ake tafiya daga nan zuwa wata ƙasa kuma sahara ce ake bi mhm. to na ana samun mutane wa'ansu ba su kai labari mhm. kenan ya kamata a karfafa tsaro tunda ana gamuwa da bandi mhm. kuma masu tafiya da su ya kamata su shirya idan za su yi wannan tafiyar shiri kamar yadda suka ce mota mai lafiya kuma a ɗauki isasshen ruwa kuma a san wanda aka ɗauka adadin mutane da aka ɗauka kuma waye ɗauke su kuma sk an kai su inda ya dace to ya kamata a sa ido akan irin wannan tafiye-tafiye zargani ya kamata a ce gwamnati yanzu a sa ido bisa kan wannan hanyar mu a matsayin mu na kare haƙƙin bil'adama ya kamata mu mu kasance wanda za mu shiga labarin waye kai masu wanda suke wannan aikin da su baƙin masu shigowa yawa shine muke gani abin da ya dace sani da bayanan malam musa bashir kan batun take haƙƙin bil'adama a ƙoƙarin tsallakawa da baƙin haure za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ɗora a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da solomon abu wanda ya daidaita sautin shirin ni ce madina dauda mu kasance lafiya a gaida Madina Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshinmu mu boahausa.com ko kuma shafukanmu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. VOA Hausa ku bani tarihin shahararren malamin addinin musulunci nan mai suna Mufti Ismail Menk. Na ga an ce shi ɗan asalin ƙasar Zimbabwe ne, kuma na ga shi balarabe ne. Wai shin koya aka yi aka haifu a ragaya? mai tambaya ado turaki askira maiduguri jihar barnan najeriya to idan mai tambaya da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilinmu a taraba da adamawa muhammad salisu lado ya samo daga dr adamu babikwai malami a kwalejin koyar da malamai ta gwamnatin tarayya da ke yola ko fce yola adamawa najeriya wanda ya ce To Malam Turaki Askira Maiduguri jihar Borno ga tambayar ka nan da kake son sanin tarihin shi wannan shahararren malamin addinin musulunci wato Mufti Ismail Amin. Sannan kuma kace ka samu labarin cewa an ce shi ɗan kasar Zimbabwe ne amma kuma ka gan shi balarabe ne shin ya aka yi aka haifa ragaya. To ga amsar tambayar ka nan tana tafi. Yawa to da dakta. To dakta bari mu fara da shin yaushe aka haifi malam a wace shekara kuma aka haifi malam kuma a ina aka haifi malam da farko dai an haifi shi wannan bawan Allah ranar ashirin da bakwai ga watan yunin shekara dubu da dari tara da saba'in da biyar wanda kuma an haife shi ne a babban birnin harare na kasar zimbabwe wato kasa ce wacce take kudancin afirka a bata nan afirka tamu ta yamma a kudancin afirka zimbabwe take sannan kuma mahaifinsa shine maulana musa ibrahim mink yawa to dakta menene cikakken sunan malam Cikakken sunan malam. Cikakken sunan shi wannan babban malami kuma da ka tambaya ainihin sunansa shine Ismaila ibn Musa Menk saboda mahaifinsa sunansa Maulana Musa Ibrahim Menk. To bilakika asalinsa ba balarabe ba ne mutanen Gujirati ne wato wani bangare ne da ke can kasar India. Yawa to daga yanzu shi malam misali a ina ya fara karatu kuma a gagashin wani malami ya fara karatu. Ta yi watakila da shi ke mahaifinsa malami ne ko a gaba mahaifinsa ya fara karatu ko dai akwai inda ya fara karatu. Hakikanin gaskiya shine shi Ismail Amin ya fara karatu ne wajen mahaifinsa saboda shi ma kansa mahaifin nashi Maulana Musa Ibrahim Mink ya kasance mutum ne wanda yake mai yada addini musulunci mai yin wa'azi. To shi dan nasa Mufti mink ya kasance ya yi karatun Kur'ani ne kuma har ya haddace Kur'ani a gaban mahaifinsa. Yawa to dakta mu dawo ga bangaren karatun boko. Shin malam yau yaushe ya yi karatun boko kuma a ina da ina ya yi karatun boko kuma yaushe ya fara karatun boko. Ya fara karatunsa na boko a St. John College Harare a nan ya fara karatu sannan daga nan kuma ya tafi ya je karatunsa na zama mufti a can Gujarati wato ya koma asali kenan ya koma gida can India ya je wannan karatun nashi. Daga baya ya je ya karanci abin da ya shafi shari'a a birnin Madina University of Madina ya yi digirinsa na farko sannan digirinsa na biyu biyu da kuma na uku ya zaɗe wato digirin digirgir shi kuma ya yi shi a Riyadh ta ƙasar Saudiya. Wannan kuma ya tabbatar da cewa kenan a daidai ne idan ka kira shi Dr. Ismaila Ibn Musa Menk wato mufti din saboda ya kasance shine babban alkali na ƙasar. Zimbabwe. Shi wannan malami ya shahara saboda mai shaharar da ya yi ya shahara ne saboda salon kiransa da yake yi ko salon wa'azinsa da yake yi yana yin sa ne da wata irin baiwa ta musamman yana wa'azi yana murmushi kuma bayan duk maganar da ya zai ci Allah ya shirya da mu. Da kyau. To, dakta a mu ɗauka yanzu shi malam misali eh, ta yaya ne ya shahara sosai kamar yadda ka zayyana da wasu irin kafafen yada labarai yake ta'amma ta'ammali da su har ta kai ga ya yi shura a bangaren wa'azuzzuka da kira kan hanya madaidaiciya. Shi Ismaila Ibn Musa Menk wato shi Mufti Menk ya shahara ne saboda yin amfani da kafofin zamani wajen yada karatuttukansa sannan kuma da irin aƙidar da yake yadawa na ƙoƙarin a zauna lafiya tsakanin addinai daban-daban a. to dakta mu dawo ga ɓangaren iyali. Malam yana da iyali kuma 'ya'yansa nawa. nawa maza ciki nawa mata. Yana da aure ya haifi ‘ya'ya har guda tara, mata bakwai maza biyu. Tuma da la'alla ɗaya ba. To, data mu kalli ɓangaren yarurruka shin yarurruka nawa malam ke amfani da su wadda yake iya ji yake iya tambaya da ita kuma yake iya ba da amsa da ita kuma akan iya masa tambaya da ita kuma ya sake ba da amsa yarurruka nawa malam yake amfani da su. Ya iya yaren Gujarati, ya iya Urdu, ya kuma shahara wajen iya Larabci da Turanci. Na, to, data a cikin tambayar da shi mai tambaya ya aiko mana ya sake kwaye cewa cewa yana jin ana cewa Malam Mafti Balarabe ne. Shin menene gaskiya al'amari? Shin Malam Balarabe ne? Ko dai aa, Malam yana da mu'amala ne da Larabawa? Ko dai a ya koyi harshen larabci ne. Shi ba balarabe ba ne duk da cewa tambayar ka ka nuna cewa kana tsammani ko an gaya ma cewa shi balarabe ne ba balarabe ba ne. Wato kabilar su ita ce kabilar Gujarati wacce kuma take India. Mofti mink ya shahara saboda ya yi yana amfani da abin da ake kira a kafar youtube sannan kuma waɗanda suke sauraron wa'azinsa ko wa'azuzzukansa ba musulmai ne kadai ba har ma da waɗanda ba musulmai ba saboda sun ce yana da sauƙin kai wajen kuma ga nasibi wajen isar da sako na musulunci Wataƙila in baka manta ba Mofti mink ya taɓa shigowa nan ƙasar mu najeriya sannan kuma ya yi yawo ƙasashe daban-daban daban ya taka muhimmiyar rawa wajen sasanta tsakanin addinan da ke Maldives ya yi ruwa da tsaki wajen sasanta tsakanin mazauna Liberia mutum ne wanda yake shi a wa'azinsa bai yarda da tsatsauran ra'ayi ba ya fi fahimta cewa a yi zaman lafiya saboda ta zaman lafiya ne duk abin da ake so za a yada na musulunci za a yada kuma har wasu ma su yi kwaɗayin wannan addini su shigo ciki yana cikin manya-manyan mutane ɗari biyar a duniya waɗanda suke da ƙarfin faɗa a ji a ƙarƙashin addinin musulunci wannan shahara ta sa duk da karancin shekarunsa ya biyo bayan kamar da na faɗa salallamin da yake amfani da su ne zaka ga yana wa'azi yana murmushi kuma kullum yana ƙoƙari ya karantar da a zauna lafiya. A to na san watakila ko eh, malam ya fuskanci wasu kalubale wadda suka addabi rayuwarsa a waɗannan nasarori da ya samu To in ya samu wani irin kalubale ne ya fuskanta kuma yaushe ya fuskance su. A 'yan shekarun baya a Mink ya samu matsala saboda kyamatar da ya nuna misali da 'yan luwaɗi. Wannan ya sa da ya nemi shiga ƙasar Singapore suka yarda ya shiga wannan ɗin kuma ya sa wasu sai suka fara masa kallon wani abu daban amma daga wancan ɓangare waɗanda suke luwaɗi da maɗigo 'yan waɗannan ƙungiyoyin saboda ya fito ya soki abin da suke yi. To wani abu dai da na binciko shine mofti Menk al'amuran da suka shafi iyalinsa bai cika nunawa ba don haka yana da wuya a ce maka ga matarsa amma dai lalle na binciko na samo mana cewa ya haifi 'ya'ya har sun kai guda tara amma ba za a iya ce maka ga wacce ce matarsa ba. Yawa to da shi malam Motimink misali yana da mabiya kamar nawa mabiya karatukansa kamar sun kai nawa a faɗin duniya gaba ɗaya misali. Wato Motimink yana da mutane mabiya waɗanda suke bin ah, karatunsa wanda sun haura mutum miliyan hudu sannan kuma yakan samu kuɗaɗen shigansa ne ah, ta hanyar ɗan abubuwan da youtube suke bashi amma ba baya cewa a biya shi wai don zai yi wa'azi ko zai je wata ƙasa ya ce sai an biya shi kuɗi wannan babu sannan kuma ya yi ta samun lambobin yabo da yawa a rayuwarsa kuma ya yi rubuce-rubuce na littattafai lokaci ba zai ba da dama a kawo duk waɗannan ba amma dai bilakika mufti menk shahararren malami ne wanda duk duniya ake ji da shi nan kaɗai afirka ba ba Asia kaɗai ba kusan duk duniya na alfahari da shi saboda kamar da na faɗa da farko salon karatunsa ya bambanta da mafi yawancin malamai yana saka hikima da annashuwa a ciki na ɗan murmushin da yake da kuma wasu lokuta yakan yi dariya a lokacin da yake wa'azi sannan kuma yana cikin shahararrun mutanen da suka iya yi wa mutane bayani ko kuma nusar da mutane abinda ake cewa motivational speakers suka nusar da mutane a kan al'amura da yawa dan na taba jin inda ya fada ya ce in ka ji ana zaginsa. bai ce ka biyar ba bai ce kuma ka tare masa fada ba balle ma ka gaya masa to mutum ne wanda yake ya dauki duniya da sauki muna masa fata kuma Allah ya sa ya gama lafiya mu kuma mabiyansa mu ma Allah ya sa mu dauki waɗannan kyawawan halaye na shi to ina fata dan wannan da na samo maka zai kara maka haske akan sanin ko shi wane ne wannan shahararren malami dan asalin kasar Zimbabwe wato Dr. Sheikh Ismaila Ibn Musa Menk wanda aka fi sani da Dr. Mufti Ismaila Menk da fata ka gamsu da waɗannan bayanan da aka maka. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin dr adamu babikwai na fce yola da wakilin a shiyar adamawa da taraba muhammad salisu ladu da mu julie leathers gresham da kuma injiniyan mu ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai mu wassalam a gaida Ibrahim Garba. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai da Fiona wa mayi da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.